wannan yaro ke wannan wanda zan gani tangan na kwanta ai sai wannan shi namiji ne ita waccan mace ce ita yau da gobe gidan miji zai tafi ta jiya kyale shi ko wannan shi ne magaji madalla eh, eh. magana kenan kai gida shi shi kana yasa gashi nan babu abin da ya iya shi iya ya ɗebo ruwa ba bai iya ya kore zakuna gona ba shi ba zai je ya ba su ne kare masa zama ina da abun hannuna ko tashi yanzu ba ba fa yau ake duba maka ba ba fa yau ake duba ba gaba fa ake duba ke bari ke bari mu mun yi yawa ko mun yi ina ka je duniya ta so kar Allah ta so shi ta so ba ka baka in ba ka cire banka na soyayya soyayya samartaka ka ba a so sata a samartaka amma ɗan shayi-shayi nan ɗan shayi nan sai ta bace eh? takwarbaci ne in dai azamtaka ne ka face ka yi kai ka in ji ma ka maka kina ka aje kare kina ka duniya ta so shi eh. kuma gaba nake tuna mu kai da eh. wannan dan naka eh. Allah da kyau kin shi kuma duniya ta ta so shi ba eh ta so shi ku to ni na so nawa ta ki shi shikenan ta ta shi to ai shikenan har da kar Allah ya sa ta so shi tunda mu na san shi sheme me zai me zai mana a da kai ne kana shago bashi ni dai bazan masa hakan din daukan kuɗi ina bashi ke ke ke ke kenan kuɗi ya dina wani abin da da daka na wannan yaron ne ni koya masa zan ya je ya nemi kuɗi da kansa da karfinsa ba rika daukowa ina bashi to me ne mun shi ba zai nemi ai ka nema kai. wanda ka haifa jininka imora bayan ci da sha ake bata cikin gida ikima danda sai ka washi kuma shi ma sha'aninsa shi ba zai nemo taimaka gidansa ba to kuma an na riga na nema me nake neman a yanzu dan baba an fito ne to madalla Allah dan baba dama ina ganin ka kaga irin abubuwan da kake aikatawa a garin nan gani ake kamar na daure ma gindi <clears throat> na yi ba ka gatanci fiye da kima ni fa ina takama da kai ni kuma a duniya ban san ga an ci mutuncinka wani abu aka ce na yi a'a kai ka san bakin mutane mutum yakan ara abin da babu ruwansa na gaba a kansa ni zan zantuttukan suna zuwa bakina to duk ya komai dai ɓaci ni ba zan tuna maka asiri ba ba zan ci mutuncinka ba kafin shi na aiki su don Allah dan annabi ka alkinta kanka ka zama mai ladabi da biyayya ga kowa karka taka mutane sai ka girma ma za a girma maka don Allah da ka zabi yawwa madalla to Allah da annabi za a je yawon ne eh, to madalla